shine littafin ashifa bai ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam na babban malami Al'imam imam al-qadi iyad al-yahsubi alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin fasali na ashirin 23 wanda ke bayani akan tsoron Allah da da Allah da tsananin ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga ubangijinsa Allah ya ba mu ikon koyi da shi Allah ya ba mu ikon kwatantawa wanda zai zo majalisunmu na 123 majalisi na 123 مالا القاضي إياب يتي ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة قو وقالت عائشة كين waccan riwayar ta da ya kawo mana ta bayanin yadda yake su aka ce amma riwayar tana da rauni ko sai dai mun ce wasu daga cikin ɓangarorin hadisin sun tabbata a wasu riwayoyi ingantattu wasu ma ayi ƙwar'ani ce ta tabbatar da su ko Shi ne sai yake cewa wa qalat aishatu nana aisha radiyallahu anha tace kana amalu rasulillahi sama dimatan aikin manzo Allah ta sallama manzo sama da kufa yake da wama yake baya fara abu ya bayyana manzo sama in ya fara abu diman da'im ai shi yasa balarabe ya kira ruwan sama irin wanda ake mai nacin nan yake ce masa dima Eh, jin'insa addiyam ba kowane ruwan sama ake cewa dima ba irin ruwan saman nan da ake mai naciya ci abin da ka tara an kana da shi eh, shi ne dima eh, sannan suna cewa girgiji shi kan shi girgijan ana ce masa dima to aikin manzan sama ya kasance dimatan manzan sama yana da goma yana yi wannan riwayar alqamatu ibn qais an-nakhai shi riwaya ta daga nana aisha ya tambaye ta yace hal kana rasul sallama yahtassu min al shay'an shin mazan sama yana da wata ranar da yake keɓance ta da ibada ce ranar juma'a ko kaza qalat la nana aisha ta ce a'a kana amaluhu dimatan Mazan sama ya kasance aikinsa da kufa da wama yake ko yaushe cikin aikin ibada yake ko yaushe da sama cikin bautar Allah yake bi matan sannan bai farawa ya bari bai farawa ya bari in har mazan sama kaga ya fara wani aiki ya bari to zai faɗi illa zai ce khashitu an tufraba alaikum shi na ji tsoron ka a farlanta muku ne shi yasa ban yi ba amma duk manzo sama aikin da ya tabbatar da cewa ba yi da tsoron Allah zai iya farlanta wa al'ummar nan to manzo sama in ya fara baya bari yana ɗabbaka faɗin Allah wa abu da rabbak hatta ya ake yaqin kai ta bauta wa ubangijinka har mutuwar ka tazo. wa ayyukum yutiqu waye cikin ku zai iya irin abin da sama yake yi nana shi take wannan ƙalubalen ta ce waye zai iya abin da manzon salma yake yi sai dai a kwatanta Allah ka ba mu ikon kwatanta wa na nana shi ta ce kana yasumu hatta naqula la yufṭir manzon sama yakan jera azumi har ce ka manzon sama ya dade yana azumi ko dai ba zai sha ruwa ba ne yanzu rayuwar shi ta koma ta azumi duka sannan wa yufṭiru hatta naqula wala mu. wata rana kuma sai manzon sama kawai mu gabe yin azumi na kwanaki masu yawa har mu ce a manzon sama ya daina azumi sallallahu alaihi wasallam yana yin aiki domin kowa daga cikin mabiyansa ya zama yana da abun koyi a tare da shi yasa in kana da yawan azumi to manzon sama kake koyi da shi in kana da yawan karatun alkur'ani manzon sama kake koyi da shi in eh, ka ji a ranka cewa irin na manzon sama kake kwaikwaya idan kana yawan sadaka yawan kyauta to ka ji manzo Allah sama kake yawan koyi da shi wa nahwahu an ibn Abbas wa ummi Salamata sannan an ruwaito kwatankwacin wannan daga Abdullahi dan Abbas da nana ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya wa Anas hakanan da Anas ibn Malik wa qala kuntu kunta la tasha'u an tarahu fil layli musalliyan illa ra'aytahu musalliya Anas yace abinda muka gane daga manzon Allah sallama <coughs> ba za ka ji a ranka cewa kana son ka gama manzon sama yana sallah da daddare ba face kana zuwa sai ga sallah yake wala na'iman illa ra'aytahu na'iman sannan kuma in ka ji a ranka cewa ina jin bacci manzon sallama yake da daddare kana zuwa kuma sai ka tarar da shi yana bacci wato me yana hada tsakanin ƙiyamun laili da me da bacci shi ya sa manzo Allah ta sama yana bacci sai ya tashi yi sallah kuma ya sake komawa bacci kuma ya sake tashi ya sallah ƙarshen abin da manzo sama yake na dare shi ne sallah sallah zai kwanta ya tashi ya sallah sannan ya sake komawa bacci sannan ya tashi ya tsalla eh, haka da ta salama yake <coughs> daga ire-iren waɗannan abubuwan suna nan kaga an gama azumi ana ta mukabala a kan tahajjud ko ana san a hana masu yi ko sai ana ta bincike bincike kala kala Allah shi kyauta wa qala abu ibn malik kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi aufu ɗan malik sahabin manzon da sama yace na kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fastaka ci ya asawaki thumma a sannan yi alwala maƙama yi salli, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana sallah fa qumtu ma'ahu sai na tashi nima tare da manzo Allah sama domin mai sallah tare fabada a fassafta al-baqarata ya gama fatiha sai ya fara suratul bakara alif lam mim zalika al la ghaiba fihi hudan lil muttaqin yitai fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fa ta'ala manzo sallama in yazo wata ayar rahama sai ya tsaya ya roka Allah cewa ya Allah kai min rahaman nan kun ga nafila ce wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa sannan duk wata aya da ya karanta ta azaba to sai ya tsaya ya roki Allah cewa Allah ya tsare shi daga wannan azaba Allah ka tsare mu thumma raka'a daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi ruku'u fama kasa bi qadri qiyamihi sannan ruku'un nasa ma haka ya dade kwatankwacin irin tsayuwar da yi wane mutum Ya يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة sai na ji manzo Allah sama yana faɗa manzo sama yakan yi irin waɗannan azkar din ne li yu'allim dan ya karantar. amma al-aslu fiha al asali boye sa ake yi to amma a yajuzu al-jahru biha ta'liman ya halasta dan karantarwa a yi a bayyane Shi kenan, sai na je yana cewa subhana dil jabaruti tsarki ya tabbata ga Allah shine wa ziljabaruti ma'abucin ƙarfin iko aljabar na Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ɗaura zukatan masu rauni eh, shi ne jabar sunansa aljabba malamai suka ce yajburu alƙulubal munkasirata Allah ta'ala shi yake ɗaura zukata karyayyu zukatan marayu zukatan matan da mazajensu suka rasu suka batsu zukatan talakawa waɗanda azzaluman shugabanni suka zalinta to fallahu ya ji ha eh. Allah yana ɗaura waɗannan zukatan eh. sannan kuma lafazin jaburu na nufin karyawa kuma shi yasa suka ce akwai jabru ƙaharin akwai jabru kasri a siffar Allah ta aljabru Allah maɗaukacin sarki yana ɗaura zukatan da suka karye sai ya musu ɗauri sai su zama zukata masu ƙarfi sannan yana ɓalla azzalumai yana karya su sai zan ka shagalta fice za ka yi faɗa da wani azzalimi shi ce sai Allah ya baka da dabara ka kai ta wahala sai ta shan wahala shi kuma ta ƙara zalunci shi amma idan ka haɗa shi da Allah ya fi ƙarfin Allah ya fi ƙarfin Allah wallahi in muka gane haka za mu zauna lafiya wal malakuti sannan Allah shine wanda tsarki ya tabbata a gare shi kuma ma'abucin mulki da jabarut da malakut dukkaninsu waɗannan na mubalaga ne jabaru da mulkun يا aka جبروت جبروت أنا ana yin haka lil mubalagha wal kibriya وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والكبرياء الكبرياء ناسل والعظمة سننكم الشيني ما أبوتشين جرمة دا تكاد باتيوة شيني العظيم yana da sifa ta al'azama al'azamatu lillah ثم سجد daga nan manzon sama ya dago daga ruku'u sai ya tafi sujada wa misla mithla dhalik sannan manzon sama ya sake fadin subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati a cikin sujadarsa thumma qara'a ala imrana sannan da ya miƙe a raka'a ta biyu sai karanta ala imran thumma suratan suratan haka mazan sama ya ta karanta sura sura ya fa'alu misla zalika haka yake ce yana yin sallah raka'a biyu yana sallamewa shi sa sallar dare ba da ba sigar da tafi yi raka'a biyu ana sallamewa ita ce mazan sama ya fi dawwama a kanta sannan kuma ta fi sauƙaƙa wa mamu shi yasa ita kanta sallar tarawihin malamai suka kira ta da at-tarawih saboda wannan hutawar da ake yi a yi raka abi a sallar ne, ana dan ba mutane sassauci eh, amma ba laifi ba ne an yi wata siga amma kuma a sanar da mutane su sani cewa yau jama'a za mu siga kaza daga wanda ba zai bai shirya ba kaga shi kenan ka a takura masa amma liman kawai ya shige kawai ya ta gudu yana azabtar da bayan Allah to wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ce an raka an haɗa raka a takwas hakaran na a cikin azumi aka zo aka faɗa min wani limami ya yi tun daga raka a farko haba malam ina tausayi tun daga raka a farko ba sallamewa har sai da aka yi raka a takwas sannan ya ce assalamu alaikum ra ai na gama sallama mutane aka fara tsaki sai masallaci rikici to ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa in har za a irin wannan to a faɗa wa jama'a kuma abin da magabata suke shine in za su irin wannan haɗin to suna taƙaita karatu dama abu biyu ne ko a taƙaita karatu a yawaita adadin raka'o'i ko a tsawaita karatu sai a yi a gajarta adadin raka'o'i wancan a yawaita shi to amma a riƙe jama'a to wannan ba fikihu a ciki Allah zanar da mu sau da karaka a bibbi a sallame ta fi daɗi kuma ita manzon sama ya fi yi raka bi a sallame yi raka bi a sallame yi raka bi a sallame sauran sigogin kuma saboda ka amanta su in an ga za a yi wata rana sai a sanar da jama'a ce to yau jama'a kaza za ne kuma duk abin da aka karantar da mutane aka yi bayani mutane suna ganewa akwai abubuwan da babu dalilin da zai sa ka ji ana rigima a kansu da an bi mutane a hankali amma wani zubin yadda ake shigowa da abin to shine sai mutane su kuma sai su yi su ma sai su raddu fi'i wa an huzaifa Allahu radiyallahu anhu misluhu sannan huzaifa ma yana da irin wannan riwaya kun san a riwaya sai ce so haƙir sun yi abin kunya ko in gudu sajada nahwan min qiyami sujadan manzon sama kutan kucin tsayuwarsa ha manzo Allah sama bawan Allah yanzu kai kana tsammani sujadan minti nawa zaka iya ka hakuri waye zai iya sujadan minti goma sujadan minti goma sai ka ji wani cewa haɓo zan yi wani zai ce ina a zan yi haɓu minti goma kawai ka yi sujada a cikin sallah ka kai ta faɗa wa Allah damuwarka Allah da aƙalla minti goma to kaga wanda ba zai iya minti goma nan ba ya yadda ya awa goma da rana yana faɗin matsalolin shi a facebook da sauran kafafen sada zumunta na zamani وجلس بين السجدتين نحو منه sannan manzo sama zaman sa tsakanin sujada gida guda biyu to kutan kutin irin tsayuwar sa wa qama hatta qara al-baqara wa ala imran wa an-nisaa wal ma'idata ya tsayu sai da ya karanta baqara da alu imran da nisaa da ma'ida a sallar sa huɗu. hudu wane mutum وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة من زال الله صلى الله عليه وسلم يا وندري يتكرنت آية لا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم من زال سمي تنانا تاتا يتنانا تاتا وعن عبد الله بن الشخير دقى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه kana rasulullah ataitu rasul sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli nazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali a ƙirjin manzon Allah sallallahu akwai wani irin gurnani da gunji yadda tukunya take gurnani da gunji idan aka dora ta a bisa wuta ana dafa wani abu musamman abin nan ya kasance mai ƙarfi haka za ka ji tana zaɓaɓɓaka to haka ƙirjin manzo Allah sama yake kuka min al-buka'i saboda kuka saboda tsoron Allah madaukakin sarki qala ibn abi halata ibn abi hala wasaf kenan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawasil wannan hadisin yana da rauni yana da tsawo al-imam al-tirmidhi ya rawaito shi a cikin ash-shama'il yace wai manzo Allah sama ya kasance mutawasil al-ahzan manzo sama akwai alama yana jiranta kuka da damuwa shine ahza da'imal fikirati, sannan manzon sama yana dawwama a wajen tunani game da Allah hmm? laysat lahu rahatun bai da hutu wannan riwaya tana da rauni wa qala sama inni la astaghfirullah fi yawmi mi'ata marra manzon sama yace ayini ina istighfari so ɗari وروي سبعين مرة أو ترواية كما أكتشي سبعين استغفاري من ظل السلام بيد الزنبي كولا صلى الله عليه وسلم يسا ميزاج من ظل السلام ياجي كنيا لا ميزاج من ظل الإمام ابن حجر رحمه الله يشي دو وان ديزاج من ظل السلام يبنزع يا يبنزع Allah ya riga ya rama masa duk zagin da zaka yi manzo sama Allah ya riga ya rama mai Allah ce inna kafainaka almustahzi'i shi ke shi mu mun isan maka da masu maka izgili saka duk lokacin da mutum ya zagi manzo Allah sama ko ya ci mutuncinsa ko ya faɗi wata magana mummuna game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, to ya sani wallahi shi zai shiga cikin bala'i duk wanda ya zagi manzo Allah sallama Ƙuncin da yake shiga na rayuwa ƙuncin da yake shiga da za ka je ka same shi ka ga irin halin da yake ciki a ce akwai wata na'ura da za a kara a hango zuciyar shi wallah za ka sha mamaki ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba wanda ita ce ka'ida وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي والأقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله عنيفي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاهي والصبر ردائي والرضاء غنيمتي والعجز فخري والزهد هرفتي واليقين قوتي قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة وفي حديث آخر وثمرة فؤادي في ذكره وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي <coughs> طا عشنا <laughs> ويلك سيدنا علي رضي الله عنه ya ce ya tambayi manzo Allah sallama an sunnatihi game da sunnarsa faƙala sai ya ce al-ma'rifatu ra'su mali shi gane Allah shine jalina kaga daga jin ma'arifan nan ai kai ka san wannan ba hadisin manzo Allah ba hadisi ba wal aqlu aslu dini sannan hankali shine tushen addini na malam ibn ya ce kullu hadisin fihi madhu aqlin fihi madhu al-aql fala yasihhu duk hadisin da kaga yazo yana yaban hankali to bai inganta ba babu hadisi ko kwara ɗaya da ya faɗi falala hankali ingantacce a cikin almanahul munif fi sahih wa da'if wal hubbu asasi sannan soyayya ita ce ginshiki na wa markabi sannan bege da soyayya su ne abin hawa na wa zikrullahi anisi sannan ambatan Allah shine mai ɗebe min cewa wasiqatu kanzi sannan amintuwa da Allah ita ce taskata wal huznu rafiki sannan damuwa game da Allah to abokin tafiya na kenan wal ilmu silahi sannan ilimi makami na kenan was sabru rida'i sannan kuma juriya ita ce mayafina war rida'u ganimati sannan yadda da Allah wannan ganima ta kenan wal nuna gazawa ta ga Allah fahari shine alfahari na wal zuhudu hirfati sannan gudun duniya kuma shine ta. wal yaqinu samun tabbas game da Allah kuwaci karfi na kenan was sidqu shafi'i sannan gaskiya ita ce mai ceto na was ta'atu hasbi sannan biyayya ga Allah ita ce abar da ta ishe ni wal jihadu khuluqi sannan jihadi shine ɗabi'a ta wa quwwatu wa qurratu aini fi sala sannan an sanya sanyin ido na a sallah wa fi hadisin akhar wa samaratu fuadi fi zikrihi sannan kuma dan iccen zuciyata mai daɗi yana cikin ambatan Allah wa ghammi sannan bakin ciki na li ajli ummati ina yin sani saboda al'ummata wa shauki ila rabbi kuma kullun soyayya ta to in gamu da ubangiji na wannan hadisi ne da bai tabbata ba الإمام الحافظ العراقي أتشن المغني عن حمل الأسفار لما في الإحياء من الأحاديث والآثار هو الأخبار يا أم بتشيشي يتي وذكره القاضي يا بن الحديث علي بن أبي طالب ولم أجد له إسنادا babban malami al-imam al-iraqi al iraqi malamin ibn hajar ya ce ya ga al-imam al-qazi iyad ya ambace shi a nan amma duk binciken shi bai samu mai sanadi ba ma ko isnadi bai da shi wani hadisin yan shi'a ne kwarai da gaske hadisin yan shi'a ne wannan sai dai ka same shi a irin su a cikin irin su a cikin su biharul anwari yi irin su biharul anwari ko kuma ka same shi a cikin nahajul balagat ko kuma sharhuhan nahajul balaga din sai kuma littafan irin su irin littafan ku su kanzul umali eh, kana jin kanzul umali ko wanda tikekin littafi ne fa hadisan da suke cikin kashi 95 duk ba su inganta ba kuma ga nan mujalladat can malaman bid'a suke zuwa su ta kwaso abubuwa wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu da a can ake dibowa <coughs> Allah shi kyauta kuma lokacin da wani zai zo ya gyara ya ce ba su yi za a wa annabi ƙarya ne daga nan sai zagi haka aka yi wani waje ba da can shekarun baya sannan al shaukani ya ambace shi a cin al majmua fil al-ahadith al-mawdu'a al shaukani da ya ambaci wannan hadisin sai ce wa asarul wada'i alayhi la'ihatun duk alamomin da ke nuna wannan hadisin karya ne sun bayyana mun gane <coughs> wannan hadisi dai ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane kun ga shi kan Shalimamu alqazi iyad sai da ya faɗa mana hadisai ingantattu sannan sai ya rufe da wannan to Allah shi kyauta saboda inna fil hadisi as-sahih laginan an az-za'if duk wani abu da kace ma ka tabbatar akwai hadisi sahihi game da shi zan me zaka bar hadisai sahihai ka tafi kana kama hadisai da ifai kana da hujja a wajen Allah ba ka da hujja a wajen Allah ka Allah ya saka malamanmu da alkhairi malaman hadisi Allah ya ƙara musu daraja duk inda suke da da can Allah ya musu rahama da waɗanda suke da rai a yanzu ba mu da malamai kamar su ba malamai kamar malaman hadisi wallahi kowa yana rawa ne da bazarsu ƙare da gaske su ne suke tantance mana abin da ya tabbata wanda za mu bauta wa Allah da shi abinda bai tabbata ba kuma su kore so da ka alal aƙalla in ba mu zama ɗaliban hadisi ba mu zama ba mu zama malaman hadisi mu so su mu musu addu'a mu zama masoyansu musu addu'a yanzu malam nasir dinar albani rahimahullah kana jin yadda ya motsa duniyan nan kana jin ladan da allah zai ba bawan allah nan kaɗan ne muna kyautata zato ladan da malam nasir din albani rahmatullah alaihi ya sama wajen tantance wa al'umma abin da za ta bauta wa Allah da shi kana jin karami ne to wanda ya zo yana zage shi ba ki kuma me zai sama a sa maka kin ashir muhammad nasir din albani saboda saboda saboda ta'assubancin mazhaba ka rika zage shi a social midiya bawan Allah kana cin mutuncinsa babanka bai rubuta ko layi bai ba yi eh mana balle kai kuma haka mutu ba za ka rubuta ba ce zagi ka iya ce cin mutunci wata tarbiyya ce wannan waɗannan malaman ba mu da kamar su ne suka tsaya suka kara musuluncin nan tun farkon lokacin da wasu suka zo su ɓata shi kuma har duniya ta tsaye malaman hadisu suke kara addini ba waɗanda suke musulunci ka aiki irin aikin da malaman hadisi suke masa wajen ba shi kariya ka gani in ba ka zama malamin hadisi ba ka zama ɗalibin hadisi ba to ka zama masoyinsu ka rika musu addu'a ka rika gode aikin da suka yi kana jin daɗi sannan duk wani wanda zai zo ya zage su to wannan ba mabiyi ba ne ba abin bi ba ne ka shiga cikin wannan wannan tafiyar wallahi babu alheri a ciki mutum ya gaggauta tuba in ma ya tsinci kanshi a ciki ya tuba wa Allah in ba haka ba wallahi mutum zai yi asara Allah zai bata aikinsa Allah ya ganar da mu wa الله وسلم وبارك Muhammadin wa ala Alihi wa وصحبه أجمعين